Masu saurare barkanmu da kasancewa da ku a wannan lokaci tare da ni Muslim Muhammad Yusuf. a cikin shirin daga laraba na wannan mako daga nan daily trust da sauran tashoshin fm da kuke sauraron mu a wannan lokaci a da ne in na rabu da budurwa sai na yi wani zazzabi wata rana ma sai an kwantar shi ne a asibiti an kwanta an sa min ruwa ita ma sai kaga ta faɗa rashin lafiya amma yanzu salon alum abin da ke faruwa yanzu ba irin abin da shi valentine ya ajiye bane ya ayana yanzu wawanci ake yi hauka ake yi da barna ranar masoya takan ɗauki hankali da launin fari da jajayen fulawoyi alama da ke nuna ƙauna tsakanin juna kuma irin wannan rana ta sha hudu ga wata yawancin masoya ke ƙura malejin kalbinsu ko da yake akwai masu ganin ba lallai soyayyar yanzu na tasiri ba amma shin kun san ta yadda aka yi wannan rana ta kawo zuwa wannan mataki shin wani tasiri ranar masoyan ke da shi ga masoya albarkacin wannan rana shirin daga laraba na wannan mako ya ɗora ɗanbansa a kai ku biyo mu A cikin shirin za mu ji yadda aka samo salsala ta wannan rana, amma dai sai da na fara ji daga bakin wasu masoya kan yadda suke shirin kashe wannan lokaci da abin da suka fahimta game da soyayyar a wannan gaba. Sunana Amina Muhammad Sani, ni matashiya ce. Ranar masoya ta duniya rana ce mai kyau da ya kamata duk wani wanda yake cikin soyayya ya yi farin cikin zagayowar ranar. Amma sabili da wasu da yawa suka nuna cewa su ba sa murnan wani rana daban kullum ranar soyayya ne a wurinsu amma ita kyauta ai tana da daɗi kuma idan har wanda kake so zai maka kyauta ranar soyayya zaka ji daɗi kuma ka san yana son ka ko kuma ya tuna da don kuma bai maka ba tunda abin na ranar ya zama kamar yi min maka ne wani yana ganin bai mun ba ba zan mai ba ko bata mun ba ba zan mata mai magana princess Fahimat Yusuf daga nan jihar Gombe. ‘Yan eh, gaskiya Valentine to me ni gaskiya ban ɗauke ta wani abu ba Camo ai ko da yaushe mu ranar soyayya ne a wurinmu. Um, kuma ni gaskiya ba wai ina a ranar nakan tanadar masaurayi na gift ko wani abu ba. No, ka san a soyayya akwai insani a matsayin mu na lovers in yi masa kyautatawa shi ma ya min kyautatawa. Assalamu alaikum Suna na Nura Muhammad Sadiq. Eto eh Valentine's Day kamar yadda ake cewa wai ranar masoya eh rana ce wanda masoya suke kara bayyana soyayyar da ke tsakaninsu kuma Eh, su ɗan yi nishaɗi dai haka dai a fita dan je wuraren cin abinci da makamantansu. Gaskiya dai ni tunda ni Allah ya sa ina da babban masoyiyata kuma ita ce matata insha Allah ina shirin da ita za mu fita gobe dan je yawo mu ma mu ɗan wataya. saboda dai a dan faranta wa juna rai. Sunana Yazid Aliyu Dan Gulbi daga nan arewa maso gabashin ƙasa a kuma jihar Gombe. Gaskiya ina celebrating ranar masoya wato Valentine Day) ba dan komai ba saboda ina tuna masoyiyata ko kuma in ce masoya na, kuma ina jin daɗin wannan ranar. Sannan abin da na fahimta a wannan ranar gaskiya taɓarɓarewar tarbiyya ta yara matasa maza da mata a rana ake samun matsala za ka ga yawancin wata yarinya ko da lafiyan ta kalau ma'ana bata san ɗa namiji ba amma in lokacin sai a ruɗe ta cewa ranar balantari ranar masoya ne ke kuma kina murnar masoyinki ne sai ki ba bashi haɗin kai a je a yi lalata yawancin cikanna da ake samu ko ake zubarwa da ranar balantari da ake samun su kiran da zan yi kar a yi wanda ba za su yi na domin Allah ba maybe ka haɗu da ka ku je get together a ɗan je outing a ɗan sai abu a sha daga nesa kawai kamata ta text message ba tare da sai an haɗu ba abin da na shirya masoyiya ta gaskiya gagarumin abu ne wanda surprise nake son in mata to a valentine day kamar yadda aka sani ba Uh, ba wani abu ne kamar yadda ake faɗi cewa rana ce kawai ta masoya kuma uh, ta samo asali ne daga ƙasashen turawa amma uh, yanzu tun da zamani ya riga ya kawo mu riga mun ɗauki wannan abu mun rataya ma kanmu a tunda zamani kuma ya zo mu ma ɗin dole yan zamani ne kuma dole mu tafi da shi a kamar yadda yake so shi ne nake ganin abin da ake nufi da valentine day ah, rana ne da masoya suke fita ah, musamman masu aure da kuma samari da 'yan matansu suke fita su dan je su nuna ma kansu soyayya ah, a dan je wurin shakatawa a je gidajen cin abinci a dan sha ice cream a ci irin kayan tantantanta din nan dai da sauransu Shi ne nake ganin shi ne kawai valentine day sannan kuma ni abin da na shirya ma nawa zan ce mata ne ba budurwa ba shine kamar a wancan na shekaran can da ya wuce na ɗauke ta mun je irin gidajen ciye-ciyen nan muka sha ice cream muka ci meat pie muka dan dai dan zazzagai gari haka muka ga mutane sa'annan muka koma gida to wannan karan ma bai canza zani ba ina ganin abin da zamu yi kenan sai dai kawai bayan mun dan je mun dan sha ice cream din za mu ɗan kuma tafi irin wuraren shakatawa nan mu je mu zauna domin wannan shekaran har da mu za mu tafi. Yayin da wasu ke shagali da tunanin sun kai matakin ƙwarewar soyayya da samun masoyan gaskiya, amma wata baiwar Allah da na zanta da ita duk da ban bayyana sunanta ba ta shaida mana irin tuntuɓan da ta samu a soyayya shi ya sa mata ke ganin babu amanna akan akwai soyayya ta gaskiya a yanzu aka ce wai soyayya gaskiya ce ko to alal hakika a 21st century ne, ni dai ni dai ni dai ban tunanin akwai soyayya gaskiya out of 100% kaso 90 dole akwai abin da let's say ɗayan partner yake hangowa one way or the other amma maganar soyayya gaskiya babu ita idan muka duba lokacin iya da kakanni zaka ga cewa yawanci ba haduwa ma aka yi ba son juna aka yi ba sirar da aka yi maka mata ranan kike sanin waye mijinki ranan yake sanin waye matarsa to a wannan zamanin da ake ciki babu soyayya gaskiya abin da sa na ce haka na fada cikin wani yanayi wanda bana fatan kowace ya mace ta shiga yanayin wannan am na yi da wani bawan Allah mai mata ne a yadda muka faro da soyayya kuma a yadda ta dauku ba za ka taba tunanin cewa soyayyan nan no little aure ba ba za ka taba ba amma kuma wani tudu wani gangare shi a cikin zuciyar shi ashe yana da wani manufa daban ka san mu kuma mata muna da rauni wannan raunin da Allah ya muna kuma shi ake amfani da shi wajen yin duk abin da aka so akai if care is not taken sai ga an shiga cikwa cala ni gaskiya ina da wani abu ina da sauran sabo musamman when it comes to soyayya haka nakan da karfi na nakan da lokaci na sosai ina saurin zurfafa a ciki ba tare da la'akarin me zai je ya dawo ba alamar cewa da gaske nake akan wannan mutumin da nake tare da shi bawan allah nan ya gasa min aya a hannu ya gasa min aya a hannu abin da yasa kuma na sadu da mutumin nan na samu natsuwa da shi yana yi min magana tamkar mahaifi ne magana kai kace ta Allah da annabi ce kai ka ce mutumin nan ba zai taɓa wani zancen ƙarya ko wani abu makamanci haka ba ashe duk maganar da yake duk ƙarya ce duk labari ne a ƙarshe ina mai tabbatar maka bawan Allah nan fa yayi aure ya zo yana ce min wai in yi haƙuri Allah bai sa ni matar shi bace ba sanadiyyar mutumin na hatta darbs da aka ƙara min a have a sister take ce min wance kin san cewa sanadiyyar wane ne aka yi asibiti kuwa irin kawai na basar na ce kai ba sanadiyan shi bane ba wani dai matsala ne daban kawai ban da lafiyar zazzabi ne alhalin deep inside me na san sanadiyyar shi ne yasa har na zama unconscious soyayya kenan amma ina mai tabbatar maka a halin da ake ciki a yanzu ban tunanin akwai wani ɗa namiji zai zo ya hure min kunni ko ya min zancen wani i love you i miss you i why why har in sashi a cikin zuciya na kawo kuwa a ah, soyayya na da wancan bawan Allah ya zama kamar ladabtarwa ne a gare ni kamar izina ne a gare ni yasa yan yanzu zaman mata yanzu na suna wani shauƙin soyayya wani kawai iyaka a wajen smile in kalle su in yi dariya in wuce amma wallahi ta cike na ciki babu soyayya gaskiya yanzu sai dai kawai a taru a zauna a rafa ma juna asiri shi yasa yanzu idan kana so na kawai fito ma a mutum just go straight to the point ba tare da ɓata lokaci ba saboda na ɓata lokaci na a baya wanda ban gida daɗin shi ba. Lawal Aliyu wani mashawarci ne ga masoya da ke gabatar da shiri na soyayya a gidan rediyo ya mana tsokaci kan muhimmancin wannan rana. Sunana dai Lawal Aliyu kuma ni ma'aikacin gidan rediyo ne ina gabatar da shirin zuciya wannan shiri yana tattauna lamuran da suka shafi masoya da ma ma'aurata baki daya a halin yanzu akwai matsaloli da yawa da suka shafi soyayya ita kanta da ita ma zamantakewa na aure hmm. ah, wanda da wayar da kan al'umma mutane za su fahimci ya ma ya kamata a yi soyayya shin wace irin soyayya ce ma ya kamata a yi ta yaya za a tafawa juna yayin da ake zama na soyayya ko kuma zama na aure eh, irin waɗannan abubuwa ya kamata a ce su masoya sun fara sani tun daga waje wanda shi ne zai karfafa musu idan har ta kai su ga yin aure za su iya ah, jure su su kuma ba wa junansu shawara su kuma taimakawa junansu. Ah, a matsayinka na jagoran soyayya ya kake kallon wannan tasirin rana da ake yi ta ranar masoya? Ah, to wannan tasiri idan ka duba mafi yawanci ah, a kudanci zaka ga cewa an girmama wannan rana sosai. wanda rana ce da za ka ga masoya sun fito a cikin wata kawa daban mafi yawancin abubuwan da suke yake sanyawa suke sanyawa ya zamanto cewa ranar ta fito ta daban ita ce za ka ga mutum ya sa farar riga da kuma jar jan wando ko kuma eh, jar skirt da su mata ko kuma sun sa kaya dai mai nuna alamar soyayya kuma kaga eh, kala irin na ja da popul. suna ƙoƙarin nuna wata alama ce ta ta ƙawa haka to zaka ga mutane da yawa sun fito eh, suna nuna wa junansu soyayya ah, su fita yawo su je wajajen shakatawa ah, su nuna irin a ɗan wasa a ɗan sha ice cream a ɗan kuma eh, nuna wa juna irin soyayyar da dai ake nuna wa juna hmm. ita wannan rana eh, tana da matukar muhimmanci ga masoya irin masoya matasa da suke tasowa mm. waɗanda su ne ake gina eh, su zamo ma'aurata. Kamar yadda na shaida muku za ku ji yadda wannan rana ta samu asali a cikin shirin, amma kafin nan bari mu lasa wannan ruwan zuma. daga Laraba kuke saurare daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.ng ko ta kafofinmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram da ma TikTok a Aminiya Trust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tunin Radio. Ana jin shirin daga Laraba ta Unity FM a Jos Jihar Plateau akan mita 93.3 da Freedom Radio akan mita 99.5 a jihar Kano. da Nas FM a kan mita 89.9 a yulan jihar Adamawa, da Badagin Radio a Minan jihar Neja a kan mita 90.1, da Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3, da Garkuwa FM Sokoto a kan mita 95.5, da haɗin kai FM a kan mita 108 a Maidugurin jihar Borno, da Alfajin Radio a kan mita 91.5 a Katsinan Duku, sai ta trustradio.com.ng. madalla. Yanzu kam ku gyara zama domin jin ta yadda wani baban soyayya ya zama silar wannan rana da ake kira Valentine a Turanci. Kuma kamar yadda aka sani, yawancin labaran soyayya na gaskiya daga ƙarshe mutuwa ce ajali. Bari mu ji ko shi ma a wannan labarin hakan ne. Sunana gabanar Shafa Emmanuel Ishaku ni ne ina First Baptist Church Kabala Doki Kaduna kuma ni ne shugaban ah, ni ne sakataren fastoci na Kaduna Conference gaba daya. madalla Valentine ta samu hatsali ne da sunan wani rabaran fada. Shi rabaran fada shine Valentine. An yi wani sarki lokacin a alif ɗari uku da ashirin da biyar zuwa ɗari uku da zuwa ɗari hudu ma. Kuma lokacin ne kristanci ta samu karɓuwa a Roma. Shi wannan mutum ana kiran shi Constantine da ya mulki lokacinsa sai ya ba ma eh, Kirista dama aka samu kafa. Kirista ta yi girma to ta samu karbuwa. ba ta zama kamar addinin da ake kashewa ba domin saboda duk wanda ba ɗan yana abin da roma ke so ba to wannan mutumin ya shiga ko wannan addinin ta shiga uku to sai kristanci ta samu karɓuwa gurin to karɓuwa na ta karɓuwa sai aka yi wani sarki daga bayan shi ah, wato shi constantine wannan sarkin sunan shi claudius claudius kuma ya duba ya gan cewa sojojin roma ana samun karanci a sojoji sai ya hana aurayya domin saboda yawancin wanda suke mazajen suna aure hankali suna koma kan matayensu sai ya hana aure domin ya ce dukkan wani matashi kara ya sake da a ɗaura aure. To donin dalili dalilin sai shi Valentine a coci nashi sai ya gan bukata domin littafi ya ce yana da kyau mutum ya aure bai yi kyau mutum ya zauna shi kaɗai ba kuma Allah ya kafa aure. Shi da shi Valentine sai duk wanda ke da bukatan aure sai musu auren asirce yana ɗaukan dokan da aka sa an hana kada ya aure shi shi yana bisa ga abin da addinin shi ya ce ka san ba za a bi dokan mutum ba na bin dokan Allah ne to bisa ga wannan dokan sai kai yana ma mutanen nan aure a boye asirce to dalilin kenan da aka gane sai aka kama shi sai aka kai shi gaban shi sarki Claudius din duk Claudius cikin haushi ya sa aka sa shi a prison sa shi a prison da yayi sai ya zo ganin shi a prison shi shi balantan din yayi kokari ya ja shi zuwa ga addinin krista abin ya kara ba shi haushi sai dai ya ce ma balantan balantan ya renounce wato ya ki kristanci domin in ba haka ba za ka ci shi shi kuma balantan ya yarda ya kashe ya kashe shi da a ce ya ya bi addinin roma a lokacin da roman tana mulki mm. ya ba ku samu asalin kenan mm. ya kake ganin to tasirin wannan rana a yanzu musamman ga Ah, yadda ake ci gaba da nuna soyayya da ƙauna a tsakanin juna. To madalla bisa ga abin da ya sa aka mutane suna kan nuna soyayya amma zan ba can wani sharadi a kai kafin hmm. shi da ya zo an kashe shi za a kashe washe gari ran sha hudu ga watan biyu Mm. on 14 february za a kashe shi ya riga sa dead so kafin mutuwar shi saka ce an samu da cewa ma eh, diyar wanda yake kula da prison din din da shi yake zaune diyar na ta fara ta ta sa kauna sakarin shi ta shiga ta ta sa sha'awa ta shiga irin fall in love irin mm. ta fadi kauna mm. tsakanin shi da ita tana son shi to ha suna kaunan a cikin prison bisa ga bayani so sai aka samu daga baya kafin ya mutu sai ya ajiye mata eh, wasiya wannan wasiyan da ya aje mata ya sa hannu shi ya ce za a kashe Ran sha hudu na wasiyan nan da ya aje za a kashe shi daga ranar ta gan wannan wasikan ta gan wannan wasiya sai ta dauke sai mutane suka ce to ran da an kashe shi daga rana ka fara mutum kauna mato hmm. valentine kenan daga sha hudu ga watan ne aka samu wannan rana kenan ma ran sha hudu ne ran sha hudu ga watan biyu shi ne aka kashe shi to daga wannan ranar shi ne aka mai da ranar ranar valentine wata ranar tunawa da wannan mutumin da ya sadaka sina auras, da yana yin biyayya da abin da aure yake bukata littafin mai tsarki an bugu da ƙari abin da ke faruwa yanzu ba irin abin da shi valentine ya ajiye ba ne ya ayana yanzu wawanci ake yi hauka ake yi da barna hmm. ranar valentine da matan shi maza da shuɗe wata ya kai ta hotel ko ya kai ta wani wuri je na ce kashe mata kuɗi ran da ya kamata iyali su gan shi ne in kana da mata ma'ana kai aure ka kula da iyalinka ne ka ba abin da iyalin ke bukata ka sai musu abinci a ci tuna magana maganar kauna ne to ka nuna masa kauna ba ka dauke dire wani wanda kai man kanka za ka haifu gobe za a dauke naka wata rana don abin da ka yawon shi za a yi maka da mu da mutum ya auna shi za a auna mai to irin wannan ba shi mutane da mutane yanzu hankali ya riga kakacce hankalin akan abin da shi wannan mutumin ya yi niyya ba abin da mutane suke niyya ba da kenan hmm. me yasa kake ganin aka mai da wannan rana aka mance da tasirin ta da kuma yadda ta faru yanzu aka koma kamar rana tashar holiya aka ɗauka kawai ta masoya ce saurayi da budurwa ko mata da miji eh abin da yasa ranar ya koma ka domin ka san mutum dan adam ba a yi mai dan adam duk wani abin da ka in ka bashi kafa zai kama kurin ya riki to dalilin da ya samu da suka bar da zuciya suka dauki ranar suka sa abin da muradin su suke so shine dama ba Allah za a zuciyar yawanci yanzu mutum ba wannan zamanin ma ba tsoron Allah ya yi nisa ya kanta babu tsakanin mutane da Allah to dama haka sai mutum ya dauki abin da ra'ayin shi yake so ranar ya ne ranar jin daɗi ne ranar banna ne domin ainihin tunanin mutum shine ya banna in ka bashi dama ba abin zai iya maka sai ka kula duk abin da ke faruwa a kasan mu yanzu a kanada abinci ya kamata ka saba da mutane a jama'a abinci sa a doka abinci a ɓoye wa Najeriya ya kara kuɗi lokacin azumi ya yi da ya kamata a ce an sada abinci cikin araha yanzu wasu sun ajiye abinci sun ɓoye sai lokacin azumi su kara kuɗin to ina ce so a yi talaka so haka halin mutum yake hmm. amma duk wanda yake tsoron Allah zai biyayya da abin da yake wannan manufar ranar yake ciki hmm. don ka rashin tsoron Allah ne rashin tsarin Allah ne kuma rashin Allah su ci sai sa mutane suke wannan abu daga ga hmm. yana faruwa yau me kake ganin ya kamata a yi a irin wannan rana da mutane ake ganin cewa rana ce ta soyayya ya kamata a kaunci juna marasa abinci a basu abinci a ziyarci asibiti a je wato marasa galihu kenan a taimaka musu wanda kuma an samu garin su ganiman yakin nan ya shafe su musamman wanda suke ta maiduguri wanda suke zamfara wanda suke kaduna wanda suke farnin wayansu wurare haka sokoto katsina wanda wannan abin ya shafe su ya kamata a kula da su a kai musu abinci ranar tuna ranar kauna ne ba maganan addini ba maganan cewa wannan musulmi ne ba wannan maganan cewa wannan krista ne duk wannan wuraren ya kamata a zance su a nuna musu alaman ana tare ana tafiya tare to irin wannan hali shine ya kamata a nuna irin wannan rana ranar da ya kamata a nuna kauna ne ba ranar da ya kamata a nuna cewa muna da bambanci ko wani ya fi wance ko wance ya fi wannan ma kaga wannan addinan guda biyu manyan nan kristanci da musulunci suna da wannan hali duk wanda yake da hali yakan taimaki mara hali mara mm. galihu to a wannan halin ya kamata mu doka shi irin wannan babban ranar mu mai da shi ranar nuna kauna da tausayi da wanda suke asibiti kuma a kai musu ziyara a basu su kuɗin asibiti da kuɗin magani wani na zama ba shi da abinci a nima mashi wani abin zai iya samu ya sa abin haraliya na baka na baki to ga irin wannan aka yi wannan to za an cimma burin shi wannan valentine an gaida reverend to amma wai shin a wannan zamanin wace irin soyayya ke gudana a zakatan masoya ko za a iya cewa masoyan na iya yin komai akan abokan tarayyar su Ga baban soyayyar mu Lawal Aliyu ya sake dawowa da ƙarin bayani. Eh, gaskiya soyayya na da matukar wahala yau. Ah, da wuya za ka samu ah, an samu soyayyar gaskiya. Me yasa ake samun soyayyar gaskiya saboda aka kasa samun soyayyar gaskiya saboda wani a lokacin da ake ciki kowa na bukatar taimako baya son ya wahala ita ma abinda take so wanda zai ita idan ta samu wanda zai kula da ita to za ka tana da zauna da shi wasu kuma soyayyar da suke yi a yanzu daga bace ko yana neman hanyar shi ne shi watakila yana da wata bukata ta daban ita ma kanta tana da bukata ta mm. daban shi ta ka ga yaudara ta yi yawa a cikin soyayya ba a samun mutane da suke so a cikin zan ce maka a cikin mata dubu daya da wuya za ka samu biyu masu soyayya da kyau a cikin maza dubu da wuya za ka samu ɗaya mai soyayya da kyau so kaga irin waɗannan tsakani da Allah irin waɗannan abubuwan da ake samu soyayya yana haifar da barazana ga ita kanta eh, sha'ani na soyayya. Mm, amma ya kake ji idan ka ga masoya ba sa iya kula da junan su. Eh, to abu guda ne. Masoya idan sun ansa sunansu na masoya. Masoya idan sun ansa sunansu na masoya za ka ga cewa akwai kulawa. akwai tausayi akwai kuma taimakawa juna amma yanzu kana ganin akwai tasirin nan na cewa masoya za su iya yin komai akan abokin da suke tare da shi kamar ila da can baya da ake jin tarihi da labarai a baya <laughs> a gaskiya yanzu ba za a iya samun irin wannan ba yanzu eh, ma'ana yanzu a yanayi na soyayya za ka ga cewa ko an rabu ba wata damuwa a ciki dama kowa yana da burin shi za ka ga cewa ko na rabu da budurwa zan ji kawai normal ne a da ne in na rabu da budurwa sai na dan wani zazzabi wata rana ma sai an kwantar shi ne asibiti an kwanta an sa min ruwa ita ma sai kaga ta faɗa rashin lafiya amma yanzu salon alu ba na yi ba na yi shikenan to shikenan tunda ba yi ke ba ni ma shikenan ba na yi kawai kowa sai ya kama gabansa so eh, ga alama soyayyar ba ta nan da a ce akwai soyayya ta gaskiya idan ɗaya ya ce baya yi to ɗaya sai ya wahala amma kowa abin hannu yake nema ko kuma kana da wani abu da nake so kana bani shi ina samu so da ka ce ba za ka bani ba shikenan sai in samu wani wanda zai bani shikenan hmm. an gama magana to a wannan rana akan ce ba kadai saurayi da budurwa ba ma har da masu aure kan wani tasiri kake ganin irin samun eh, soyayya mai karfi kafin a aure take da shi ga ma'aurata gaskiya um, tana da tasiri sosai saboda uh, soyayya da aka gina ta akan gaskiya ta ainihi za ka ga cewa har tsufa tana nan ba wani wanda zai wato mutane sun masoya sun kasa fahimtar bene ne soyayya soyayya ita ce ka tsaya ka sanar da rayuwarka ka shirya rayuwarka oke wannan ita ce zan gudanar da rayuwata da ita zo ki ji abubuwan da ya kamata mu tsara wa rayuwarmu idan tana son ka da gaske za ta tsaya ta saurare ka ta fahimci cewa lallai soyayyar da kake mata ta gaske ce saboda haka ba wata takurawa ba wata musgunawa ba wani cin zarafi a cikin wannan soyayya haka zai sa duk runtsi duk koya za ka ga cewa sun kasance tare akwai shawara da za ka iya bawa masoyiyarka wadda kake tare da ita wanda yake idan har tana son kaza ta fahimci cewa abu kaza da kai magana fa mai cutarwa ne abu kaza da kai magana wataƙila ba daidai ne ba bari ta gaya maka so idan aka gino soyayya da irin wannan tunani da fahimta zaka ga ta ɗaure har zuwa aure ka ga cewa gidan ba zai zama gida irin na ruɗani ba ba zai zama gida na an yi an ba ba zai zama gida na tayar da hankali ba kullu gida ne da zai zama na gida masu natsuwa yara za su tashi a cikin natsuwa za su fahimci irin soyayyar da ake basu za su fahimci cewa mahaifinsu yana tare da mahaifiyarsu lafiya da ba wani tashin hankali idan babu an yi haƙuri idan akwai za a zauna a ci tare irin wannan an gino daga farko take gino har zuwa tsufa idan ba a gino ta ba daga farkonta an gino ta watakila da soyayya aka zo aka haɗa ta da ƙarya ciki to ba za a samu irin wannan ba kawai abin da ake bukata masoya su fahimci cewa to fa zaman da zamu ba na zo ne in yaudare ki ba ba ki zo ne ki yaudare ni mun zo mu zauna mu fahimci mu zama ma'aurata za mu ci gaba da inda muka tsaya soyayya ba ta ba ta bukatar ƙarya ta bukatar ƙirƙiri ba ta bukatar duk wani da ka sani na duniya To mai saurari da haka shirin namu ya zo ƙarshe a madadin abokan aiki da suka taimaka wajen kammaluwar shirin. Muslim Muhammad Yusuf ke cewa ku huta lafiya daga nan Daily Trust.